السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نحسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حماته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضور جواز الربيع الآخر في رمائك صلى الله عليه وسلم في ليلة من الحدود ثلاثين دا يم إلا سبحانه وتعالى يا أنا مؤمن المسلات مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ومشي قبل درس من لسان نام زي أشرته وبالتالي كلمة الشباب الشيعة في الحق da Sheikh Suleiman bin Salih a cikin Za ku tashi tambaya ta cikin da biyar. Malaka ce, Wa'ada fi kitabi na hakin balaga, Allah ne shi a duna Ya zo a cikin littafin na hakin wanda littafi ne da yan shi'a suke girmama shi suke ba shi matsayi duk da cewa asalin littafin ba na su ba ne tafiyar shi aka yi aka danganta shi zuwa ga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ka'idar ta rashin bincike da bin diddikin al'amurka sai ya zama sun ɗauki wannan littafin su mai da shi na littafin na hajjul balaga kamar yadda aka sha mana bayani tasmi da aka tattaro wai wasu kutubobi da wasiƙu na sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an kutubobin sa da yi saboda suna sabobin kila juma'a ko idi ko kuma ya kokan da suka gudana a tsakaninsa da sai sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala an da kuma ya kokan da yi da hawarijawa sai aka tattara waɗannan kutubobin wasu su tabbas sai na Ali radiyallahu ta'ala an yayi amma mafi yawancin waɗanda aka rubuta a cikin kuma mafi ƙarya ne ba sai na Ali radiyallahu ta'ala an yayi amma su ɗan shi'a wannan littafin nan hajjul balagha littafi ne da suke girmama shi kuma suka ɗauke shi a matsayin littafin wanda ake suke kafa hujja da shi to shine ma da yake cewa ya zo a cikin wannan littafin ma yaji ga abin da ya zo a ciki a cikin littafin aka ce wa min kitabin lahu alaihi salam ila muawiyata ya zo a cikin littafin nahjul balagha aka ce wata wasiƙa da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta wa sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu a gurguje mun san abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina Muawiya radiyallahu anhu a cikin sai sayyidina Muawiya yana da alaka da sayyidina Usman domin dukkanin su kakan su Umayya aka kashe sayyidina Usman ibn Affan sayyidina Muawiya yana gwamna a Kufa yana gwamna a Sham shi kuma sayyidina ali radiyallahu ta'ala an sai aka masa mubaya sai ya koma daga madina sai ya koma kufa ya zauna a can shi ne sai sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala an ya ce shi ba zai ma sayyidina ali mubaya'a ba har sai sayyidina ali radiyallahu ta'ala an ya fitar da mutanen da suka kashe sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu an yanke musu hukunci shi kuma sai na ali radiyallahu ta'ala anhu sai yake cewa ka zo ka mini mubaya'a in ka mini mubaya'a sai mu haɗa ƙarfi da ƙarfi sai mu zazza kuma mutanen da suka kashe sai na Usman sannan mu musu hukunci kun ga kowannen su ijtihadi ne shi sai na Muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana ganin haƙƙin jinin sai na Usmanu nashi domin shi ne ke da haƙƙin ya nemi wannan jinin kamar yadda Qur'ani ya da dama in aka kashe maka ɗan uwa to kai kake da damar ka nemi sai an dau kansar wannan jinin dan uwan nan naka da aka zilla Qur'ani yace wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mawqula duk wanda aka kashe shi saboda zalunci to faqad ja'alna li waliyhi sultanan mun sanya ma majibincin da hujja yana da hujja ya tafi kowace kotu ce domin neman fantar jinin ɗan uwansa da aka kashe masa to sai na mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu sai yana ganin shi ne a haƙƙun nasi bi dami usmana shi ya fi cancanta ya nemi haƙƙin jinin sai na sai ya ce ma sai na ali radiyallahu ta'ala anhu shi ba zai yadda ya masa mubaya'a ba har sai idan sayyidina Ali ya fitar da mutanen da suka kashe na Usman wanda kuma duk da suka kashe na Usman radiyallahu ta'ala anhu suna cewa su magoya bayan sayyidina Ali shi kuma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wannan kashe na Usman ibn Affan ni ma ta shafi a matsayinsa na ɗan uwana a addini ta shafi ni amma ba za a iya fitar da mutanen da suka yi wannan kisan gillar ba sai idan kai ka zo kai mu baya a gare ni ka yarda da shugabanci na to sai mu haɗu da ni da kai da ire-iren mu sai mu zakulo waɗannan ‘yan ta'adda waɗanda suka kashe sai na ibn Affan to wannan wannan sabanin ra'ayin ko sabanin ijtihadi ko sabanin fahimta shine ya jawo har aka yi yaki tsakanin sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu a gefe guda da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a gefe guda kuma da sayyidina Muawiya to a cikin wasiƙoƙin da ake cewa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ba sayyidina Muawiya in a kuma sun kawo a cikin littafin wanda suke ɗaukarsa a matsayin littafin su ga abin da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ya aika ma na muawiya mu ji abin da waɗannan bayanan suka kunsa ko mu ji abin da wasiƙar ta kunsa aka ce sai ali ya ce innahu ma ya'ni al-qawm alladhina bayu aba bakr wa umar wa uthman ya rubuta ma na muawiya ce masa ka sani mutanen da suka yi ma sayyidina abubakar mubaya'a kuma suka yi ma na umar mubaya'a kuma suka yi masai na Usmanu mubaya'a radiyallahu anhum to su ne suka bi mubaya'a ala ma baya'uhum alaihi, a irin abin da suka musu mubaya'a kai irin yadda aka yi masai na Abubakar da Umar da Usmanu mubaya'a to ni ma akan haka aka bin mubaya'a فلم يكن للشاهد أن يختار da للغالب أن يرد wanda yake nan bai da damar da zai ce ba ni bane shugaba tunda an riga an zabe ni a matsayin shugaba shine ashadi wadalil ghaib an yurda sannan wanda baya nan shi ma baya da yancin da ce bai yadda da zaben da aka mudu ba domin al'umma ce ta hada ta mudu baya kamar yadda ta hada ce ma Usman mubaya'a kuka kuta da ni kamar yadda kai ma sayyidina Muawiya kai sayyidina Umar mubaya'a a tsakiya kamar yadda sai ba sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala an mubaya'a farko to ni ma haka aka mu mubaya'a wa inna mashhura abinda aka sani shine shawartawa da yanke hukunci bil muhajirin wal ansar na ga mutanen maka ne da kuma mutanen Madina wato sahabban da suka taso daga maka? suka je Madina da kuma sahabban da aka same su a Madina suka karbi muhajirai suka karbe su hannu biyu su suke da damar zaben shugaba to kuma waɗannan muhajiruna da ansaru su ne suka mun mubaya'a suka zaɓe ni in zama khalifan annabi sallama bayan Usman bayan Umar bayan Abubakar in ji sayyidina Ali yake faɗa wa sayyidina Muawiya kamar yadda ƴan shi'a suka goyo da kansu a cikin littafin na hadin bala fa'in shabahu ala rajulin idan waɗannan mutanen da ake ce musu al'ansaru da al'uhaziruna suka yi ijma'i akan wani mutum suka taru a kansa cewa shi ne mu khalifa wa sammahu imaman kuma suka kira shi shugaban su kana zalika da riban to wannan ya zama abin yadda a wurin Allah duk waɗanda al'ansaru da al'uhazirun suka haɗu suka yi mubaya'a a gare shi cewa ya zama shugaban su to Allah ma ya yarda da wannan in ji na ali fa in kharaja an amrihim khalifun idan wani dan tawaye ya fita daga wannan al'amarin nasu da suka yi ittifaki akan sa na zaben wani ya zama shine khalifan annabi sallallahu alaihi wa sallam bi yana sukar wannan shugaban au bid'atin ko kuma saboda wata bid'a ta tawaye radduhu ila ma kharaja min to waɗannan mutanen za ku haɗu su dawo da shi a kan abin da ya tawaye a kansa sai ya dawo daidai sayyidina ali aka ce ya rubuta ma sayyidina muawiya waɗannan bayanan mai abun bayanan daki daki jumla bayan jumla akwai darussa da yawa a in ba idan wannan mutumin da ya tawaye ya dawo ya yi biyayya ga wani shugaba da aka zaɓe shi al'amfa da al muhadirun suka zaɓe shi suka masa mubaya'a qataluhu za su yaƙe shi a latti ba in ji ghayra sabilil a kan cewa ya je ya ba hanyar da ba mutane ba qur'ani haka ya faɗa ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره duk wanda ya yi ma sallallahu alaihi wa alihi sallama cin baya ya yi ma da salama ya saba ma umarnin manzo Allah sallama sannan ya fi tafi hanyar da mummunai suka bi ittifaqan an san ko suwaye mummunan da ake nufi mummunan nan a lokacin ba su ta al-ansar da al-muhajirun ba ko al-muhajirun wal ansar su ne su ne mummunan duk wanda bai bi hanyar su ba to Allah madaukakin sarki ce nu wallahi ma ta wanda. za mu binta masa abin da ya binta ma kansa sai mu jingina shi da fatar da ya bi ranar lahira wa nufsihi jahannama sai mu kuna shi da wutan jahannamu wa sa'at masira kuma wuta tamu nan ta zama makoman wani ka'ida duk abin da al'ummar musulmai musamman wannan al'umma ta farko al'umma tsakakakkiya al'ummar da alƙur'ani ya mata shaida cewa Allah ya yi da ita ka kiyasta da wannan abu da su suka tabbata a kansa to nan, ka ja ma kanka bala'i duniya da lahira to sai na alima aka ce ga abin da ya faɗa wa wallahu ma wanda sai Allah ya jibinta masa abin da ya jibinta ma kansa wannan duk ba bayanan na Ali radiyallahu ta'ala anhu ne a cikin nahjul balaga. wa la'amri ce na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa ya mu'awiya ya kai mu'awiya la in nazarta bi aqlika idan ka kalla da hankalin hankalinka duna hawaka ba san zuciyarka ba la tajiduni abra an-nas min dami usman za ka same ni na kowa barranta daga jinin sayyidina usman kuma sayyidina mu'awiya shi bai zargi da ma sayyidina ali cewa shi ya kashe sayyidina mu'awiya shi ya kashe sayyidina usman ba sayyidina muawiya radiyallahu anhu baya ma sayyidina ali tuhuma cewa akwai hannunsa a ciki shi abin da yake cewa shine in dai yana son daula da zauna lafiya to sai an fito da makasa an yanke musu hukunci sannan shi zai zo ya na ali mubaya na ali mubaya na muawiya ba ba shugabanci yake ba domin matsayin da na muawiya yake da shi a a a a khalifa khalifa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shi ya nada shi gwamna tun zamanin sa kuma mutanen Sham san da suke Sayyidina Muawiya ba a samu wani mutumi a tarihi da mutanen sa mabiyansa suke masa biyayya suke son su kamar sayyidina Muawiya daga sayyidina Muawiya ba shugabanci yake nema ba me yake nema shine a fito da mutanen da suka yi kisan kai suka kashe khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina mu'awiyah man tattijo ya kai shekara 80 yana karatun alqur'ani aka kashe shi akan bai yi komai ba shi kuma sayyidina ali yana cewa a'a ba za mu gaggawa za ku do waɗanda suka kashe sayyidina Usman ba har sai idan mun ƙara ƙarfi to mu za ku su a a hankali sai ne yake musu yanzu da ra'ayin sidna muawiya da ra'ayin sidna ali radiyallahu ta'ala an wani ne cikin su yake kuskure ba mu magana kuskure a ciki kowanne mahanga ce ta ijtihadi ya kalla to shine sai sidna ali radiyallahu anhu aka ce yake cewa kai idan ka tsaya ya muawiya ka kalla da kyau kai amfani da kwakwalwarka ba son zuciya ba to za ka tabbatar da ni na kubuta daga jinin sayyidina Usmanu ban kashe sayyidina Usmanu. ban kashe shi sayyidina usmanu bin Affan lokacin da aka kashe shi akwai dalilai da yawa da aka suka jawo aka kashe sayyidina Usmanu. an kashe sayyidina Usmanu bin Affan a watan Zulhijja mafi yawancin sahabbai ba su Madina suna maka sun tafi aikin hajji duk suna aikin hajji mafi yawancin sahabbai sahabban da suke nan sun je sun samu sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu suka ce ya Uthman waɗannan mutanen ƴan tawaye ne hukuncin ƴan tawaye a musulunci a kashe ka ba mu dama mu yaƙe su sayyidina Uthman ibn Affan saboda tsoron Allah da takatsantsan a rayuwa yace a in dai ni suke nema ku tsare su ba na fatan ya zama ni ne sanadiyar da za a zubar da jinin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sanadiya ta, misali amma duk da haka sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu ce da tura ƴaƴansa guda biyu da sai na al-Hasan da sai na al-Husayn suka je suka yi gadin sai na Usman ibn Affan karshe ba abin da za su yi sai Abu Huraira a lokacin radiyallahu ta'ala anhu yace ma sai Usman wannan ra'ayin da ka dauka ya khalifata rasulillah ya amiral mu'minin ba ra'ayi bane na daidai waɗannan mutanen ƴan tawaye ka ba da damar a yaƙe su ya a in dai ni suka zo su kashe su su to ƙarshe har suka kai ga cikin ɗakin sai na Usman bin Affan suka kashe shi yana azumi yana karatun alkur'ani yana karantawa ya kawo daidai a cikin suratul baqara fa sayyafikahumullah da sannan Allah zai kisan maka su ƙara shi wannan karama ce ta sayyidina Usman sai yakfikuhum Allah yana wajen suka kashe shi to shine bayan an kashe sayyidina Usman sai aka ma sayyidina Ali radiyallahu anhu mubaya'a sai ya aika ma sayyidina Muawiya cewa ya zo ya masa mubaya'a shi kuma sayyidina Muawiya ce shi ba zai yi mubaya'a ba da yadda da shugabancinsa ba amma idan yana kan ya masa mubaya'a a matsayin khalifa a matsayin amirul mu'minina to sai idan ya fitar da mutanen da suka yi sayyidina Usman ibn Affan sannan sai ya masa mubaya'a shi kuma sayyidina Ali ya ce a'a ka zo kai mubaya'a mu ƙara ma juna ƙarfi daga nan sai mu zaƙulo waɗannan mutanen ɗaya bayan ɗaya mu zartar musu da mutuncin Allah wanda ya dace da su kaga ba ba hannun sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu tabbas a cikin kashe sayyidina Usman ibn Affan waɗannan mutanen bayan Allah ne sun rayu a rayuwarsu ba su yadda da a da jinin wani musulmi ba ko da ya saba musu a ra'ayi ba su yadda da haka wanda ta'alaman nan ya ce kai ka sani ko za ka sani anni kuntu fi ruzlatin anhu lallai ni na kasance a game da jinin na Usman na barranta ina gefe ba hannu na a cikin kashe na Usman illa an tatajanna fa tajinna ma badalaka assalam illa an tatajanna sai dai idan kana son ka tare dole ka dora min laifi to shikenan wannan kuma in kai haka ya rage naka wassalam ya rufe wakila to wannan a nahjul balaga haka haka suka kawo a ciki cikin nahjul balaga suka ce wasiƙa ce da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya aika wa sayyidina Muawiya to shine ma da sai ce fi hadha dalilun ala akan wannan kissa ko wannan wasiƙa za mu fitar da wasu abubuwa kamar haka wanda suke tabbatar da wasu abubuwa abu na farko anna al-imama yuqtaru min qibal al-muhajirin wal ansar ashe haƙƙen shi'a da suna da fahimta ya kamata su fahimta inda daga yin koyo a cikin littafin su ashe ana zaben shugaba ne ta ɓangaren muhajiru da ansar ashe muhajirai da ansar su suke da damar zaɓar shugaba kamar yadda aka zaɓi sai na abubakar ya rasu sai na umar ya zama khalifa bayan sa bayan shi kuma sai na usman bayan shi kuma sai na ali kamar yadda sai na adam gashi a littafin shi a yi فليس له أي علاقة بركن الإمامة عند الشيعة أشيء إمامانشي bai kamata ya zama wani rukuni daga cikin rukunan addini ba hatta ku a wajen yankiya da fahimta suke da ita ko kuma da gaskiya suke so ashe Allah subhanahu ya kaddara zaben shugaba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati to zai zama ne abinda lan da muhajirai suka yi ittifaki a kansa suka ce wane shi zai zama khalifa to shi kenan ya tabbata ittifaki an fahimci wannan a cikin wannan wannan eh, wasiƙar da aka ce sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ma sayyidina Muawiya radiyallahu anhu labiyu anna aliyan qad buyi'a بنفس الطريقة التي بويع بها أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين ashe sayyidina ali shi ma an masa mubaya'a ne irin yadda aka yi ma sayyidina abubakar da umar da usman mubaya'a ba wani daban bane ashe ba Allah subhanahu wata'ala bane ya nasfanta ya zo da nafsi a alqur'ani ko a hadisi yace sayyidina ali shi zai zama khalifa a'a yadda aka zaɓi sayyidina abubakar aka zaɓi sayyidina Umar aka zaɓi sayyidina Usman haka aka zaɓi sayyidina Ali ba bambanci iyaka waɗannan sun gabace shi ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama faruwa haka kuma ya so ya ga dama kuma ya so yadda falalar waɗannan mutanen take jera a cikin musulunci haka kuma Allah ya kaddara su zama sun bibiyi juna a halifanci daga sayyidina Abubakar sai sayyidina Umar daga sayyidina Umar sai sayyidina Usman daga sayyidina Usman sai sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ajma'in irin hanyar da aka aka zaɓi waɗannan uku ita ce hanyar da aka bi aka zaɓi sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu a matsayinsa na hudun su an fahimci wannan a cikin wannan wasiƙar da aka ce sai na Ali ya rubuta ma sai na Muawiya radiyallahu anhu na uku anna shura lallai shura in an ce shura shine kwamitin da ake kafawa su zama sun yi ittifaki domin zaben shugaba su ne shura eh shi yasa kafani yake yake bayani yake cewa lamma qada siddiq ahmad nahbahu دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عنونا بالسيف بين الكفر والإيمان فقضى وخلى وخلى الأمر شوعا بينهم في الأمر فاتفقوا على عثمان شورى kwamitin da ake kafawa domin su zaɓi shugaba shuran nan suna da shari'a ba ka zama a cikin ahalin shura sai ka zama wani mutum mai ilimi na addini mai natsuwa wanda ba a tuhuma ka da manya-manyan zunubai sannan ake zaɓen mutum ya zama cikin ahalin shura to ashe shura lil muhajirin wal ansar tana tabbata ne ga muhajirai da ansa. a wancan lokacin su ne shura wa hada yadullu ala fadlihim wannan na nuna falalarsu wa darajatihim da kuma darajarsu al'aliyati inda Allah ne dau darajarsu mai madaukakiya a wurin Allah ta'ala wa yu'aridu wa wannan yana cin karo ya saba ma irin yadda ɗan shi'a suke suranta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su al-muhajiruna da al-ansar a wajen ƴan shi'a waɗannan mutanen miyagun bayi ne addinin su kenan zagin sahabbai a wajen waɗannan mutanen ibada ne abinda suke ɗauka in sun yi lada za su sama kamar yadda za mu gani nan gaba su abinda suka ɗauka in sun zagi sai na abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sauran sahabban Annabi sallama waɗanda su a wajen su ba su tsakake su ba suna ɗaukar su a matsayin miyagun bayi wasu mutanen da suka yi rayuwa masu son zuciya masu faɗa dan mukami masu jin haushin junansu haka in shi a suke suranta waɗannan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki to ashe a cikin iskar a cikin wannan wasiƙar ta sai na Ali wacce ƴan shi an samu wato ta a cikin nasul balaga na tana tabbatar da ashe ba haka bane ashe waɗannan mutanen mutane ne masu daraja a wurin Allah ta'ala kamar yadda sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an ya tabbata na hudu anna qabul muhajiri na wal amfani lallai duk abin da mutanen da ake ce musu al-muhajirun sahabbai na maka da sahabban madina suka karba wa ridahum da abinda da suka yadda da shi wa mubaya'atuhum da kuma mubaya'ar da suka yi li imamin lahum ga wani shugaban su ya kunu min ridallah Abinda da Allah ya yadda da shi duk waɗanda waɗannan mutanen al-muhajiruna da al-ansar suka yi suka zaɓe shi ya zama shugaban su to wannan na nuna haka Allah yake shi Allah ya yarda da abinda suka yi falaysa hunaka bi isab bi haqqi al-imama kenan ashe babu facen da aka yi na imamanci kama yadda shi'atu kamar yadda ɗan shi'a suke riyawa cewa waɗannan sahabban guda uku na farko al-khulafa'ur rashidun sun yi ƙwacen mulki ne da sayyidina Ali sayyidina Abubakar ya zo ya kwata yadda fi dina Umar ya sake kwaci ya rasu dina Usmanu ya kwaci sai da suka kare su uku to daga nan shi kuma sai sayyidina Ali radiyallahu anhu ya dan karama a hankalce ko ko aji ko ba ba ilmance ba a hankalce in aka faɗa maka ka san waye sayyidina Ali aka ce kwace aka masa da mulki duk wanda ya ce an mushi kwacen ne ya ce shi wawa ne ya mai da sayyidina Ali lulu mutumin da aka san shi jari in za a je yaƙi in aka zo yaƙi shi ake mubaraza da shi mubaraza shi ne in an zo yaƙi kafirai su ba da mutum ɗaya musulmai su ba da mutum ɗaya sai su fara gwamzawa wanda ya ji zafi yara ma irin yadda yara suke sai ɗaya ya kayi wanda ya kayi sai yaƙi ya kace sayyidina ali ta ana anhu ba su ɗaya ba ba su ba ya sha zuwa a matsayin mubariki wanda aka yi mubaraza da shi fito na fito da shi da wani kafiri an sha faɗa mana yadda suka yi mubaraza da shi da mar'ab a yakin khaybar a shekara ta bakwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an tuta ya yabe shi wa illa fa kayfa yarda Allah an zalika al-amr idan ko ba haka ba to ya Allah ya yarda da wannan al'amari in Allah bai basu ba Allah ba da yana kallo a ce ya bari a yi talalafiya da halifancin manzansa ashe Allah ya yadda ne ya so ya ga dama ya bar waɗannan sahabbai masu daraja masu kima a wajensa waɗanda ya faɗa mana ya yadda da su sun yadda da shi suka zama su ne magadan annabinsa sallallahu alaihi wa sallam suka yada addini a cikin ƙasa da shekaru arba'in musulunci ya shiga ko'ina a cikin ƙasashen duniya babu wata nahiya daga cikin nahiyoyin duniya da ake da su a zamanin waɗannan al'ula ta da musulunci bai shiga ba an sha faɗin wannan kuma su suka yi wannan aikin na biyar darasi na biyar ko dalili na biyar da za a tabbatar da shi a cikin wannan risala da aka ce sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ma sayyidina muawiya anna shi'a yal'anuna muawiya radiyallahu anhu ai shi'a karara suna la'anar sayyidina muawiya ولم نجد عليا يلعنه في رسائله amma babu wata wasiƙa fara ɗaya da muka ga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an ya ziyara an sayyidina Muawiya addinin musulunci ba addini bane na la'ana ba a tarbiyyar musulmai da la'ana mun sha bayani mu musuluncin ku? hatta hatta zakara ya hana azaga ya hana al'ani zakara zazzabi matattara musulunci ya hana azagi zazzabi matattara typhoid ko malaria musulunci ya hana azage su shedan musulunci ya hana azage shi kaga ashe musulunci musulunci yan sha musulunci na daban sun suka je suka tsara kayansu musulunci ne na la'ana da ake bauta da la'ana in mutum ya la'anu wani bawan Allah wanda Allah ya ce ya yarda da shi shi kuma ɗan shi'a idan ya zage shi ya tsine masa to a aqidar ta dada za a bashi haka aka karantar da shi waɗannan duk waɗanda sa suke la'ana su a ban manzo Allah dukkan ayoyi na alkur'ani ba su koyi ga kowa ba sun zo sun tabbatar da daraja da kima da matsayi na waɗannan bayan Allah a wani Allah amma kuma sai a ɗauki zagin su da la'anar su ya zama a addini kuma a tsohon mutum a kan wannan wanda shi in aka bi kakan kakan shi ka ma kakan shi na farko ba ba guje kila kakan shi na farko ba ma guje amma waɗannan kakan mutane waɗanda Allah madaukakin sarki ya ɗauki ayoyi masu yawa yana bayanin darajarsu da matsayinsu da kimarsu a wajensa sai kuma a cewa su ne za a koma ana la'ana da sunan addini in wannan kaga duk wanda ya fata cikin wannan kuma sai dai a masa addu'a Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gani. to nan darussan guda biyar malam ya ce za a fahimce su a cikin wannan risalar ko wannan wasiƙar da aka ce sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya aika ma sayyidina Muawiya a garin Sha tambaya ta 66 la yastati'u shi'atu an yunkiru anna Aba Bakr anna Aba Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum ajma'in قد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ان شيعة بس إساء سيمس akan cewa sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman dukkanin sun yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a tahta shajarati a ƙarƙashin bishiya wannan shine ake kira sulhu dayyiyya bayan manzon da sama ya kawar daga maka zuwa Madina ya shekaru shida sai ya ce masu habbansa su shirya su dubu ɗaya da ɗari biyar kamar yadda al'imamu tabari rahimahullah ya ambata a cikin tarihinsa tarihul umami mai hudud su dubu ɗaya da ɗari biyar ya ce su shirya domin su je su yi umara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai fito da shi da sahabbansa su dubu ɗaya da ɗari biyar suka kawo wani waje da ake ce masa hudaybiyya da suka kawo wannan wajen nan sai manzo Allah sama ya ce ma ya ce masa habbansa to mu tsaya a nan alhali manzo sama ya riga ya yi, dukkanin su sun yi harami sun dau harami a zuwa ulaifa a matsayin su na waɗanda za su yi umara kowannen su yi niyyar yin umara sun zama muhrimai suka taho sai suka kawo wannan wajen da ake ce masa alfulaibiyya nan sai manzo sama ya ce masa habbansa to tsaya a nan sai yanzu a zaɓi wani ya je ya faɗa ma mutanen maka cewa manzon Allah ta sama ya zo da sahabbansa ba da niyyar yaƙi ba ya zo ne da niyyar ya umara shi ke da sai manzon sama ya to kai sai na umar ka je me sai manzon Allah ta sama yake yi da ya ce ba sai na umar ya je ba shi da ba ce wannan sai sai na umar yace ya ma'aikin Allah ni ina ba da shawara kabila ta a maka ba ta da karfi ni ina cikin banu aji kabilan mu ba ta da karfi laraba suna girmama mutumin da ya zama ya fito daga babban gida to ni gidan mu ba babba bane mu yan banu aji ba mu da yawa a maka amma ka aika Usman ibn Affan domin shi yana cikin banu Umayya banu Umayya su suke da sarauta a Makka a lokacin ɗan gidan su karki shi ne abu su fiya shi ke na aka yi bayan mazan su ne ke kware wannan shawara ta a tsaye ce to usmanu ya je yi na usmanu ya tafi ya je ce to gashi annabi sulama ya turo shi ba da niyyar yaki ya zo bai zo ya niyyar da faɗa ya ke faɗa da kowa ba ya zo ne domin su yi nuzara ta ce a a a ba zai yi ba ai sai dai ku koma ba za mu bashi umarar nan ba sai dai ku koma ko za mu mashi sai zo mai kuma in za mu mashi ma baɗin za mu faɗa muku shari'a da dokoki masu tsanani da za mu jindaya muku sannan mu ba ku zo ku yi umarar faɗi amma kai tun da ka riga ka zo to mun baka izini da kai dawaci sai da Usman ibn Affan ya ce ina ni in yi dawaki annabi bai yi ba yace wallahi ba zan yi ba sai ce to kenan tun da ka ce ba za ka yi ba kai ma huta ruhu bakin gizo ya kiyaya ce to yanzu abin da zamu yi ba mu tura wakilan mu da za a je a rubuta takardar yarjejeniyar za mu bashi ya zo da ku ku zo ba duk umara za mu faɗi shari'a to shine aka aika da wani mutumi sunansa Zahar yana zuwa mazan ne ce ya sunanka sai ce ka ce mazan ce idan saboda abu yace sunanka Zahar to al'amarin me ya sauki ba damuwa a zo a rubuta takarda shi ke manzan da sama ya ɗauko lizna ali radiyallahu ta'ala an ya ce ya zama sakatare na takardar da za a rubuta takaddar yarjejeniyar cewa manzo Allah sallama ba a yadda ya zo ya kuma raba bana sai dai ya koma baki aka rubuta farko bismillahir rahmanir rahim ai sa'ad ke sarki ya tsalle yace bismillahir rahmanir rahim ne rahmanir rahim arrahmanir rahim la na'rifu rahmanan wala rahiman ce ba mu san wani rahman ba mu san wani rahim ba a goge rahman da rahim arrahman da arrahim a goge su azan su ne ce ne kuke son a rubuta shi a rubuta bismika allahumma bazan su ne ce a goge sai na ali radiyallahu ta'ala an yi wallahi ba zan iya gogewa ba in goge arrahmanir rahim shi ya ma yi Allah wallahi ba zan iya gogewa ba manzon sun ce a nuna masa wajen aka nuna masa wajen ai bai rubutu bai karatu shi ko ado ne a wajensa kai kuma ba ka iya rubutu ba ka iya karatu ba ka zama jakin kas, jakin gari da goji manzon sun aka nuna masa ya goge. aka ce ce a rubuta bismika allahumma Haka sa hada ma qala alaihi muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ama'a quraish ce wannan shine sulhun da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da da da shugabannin Qurayshawa sai suka tashi tsalle wakilin ya tsalle ya ce ne kuma wani rasulullah kai mun yadda rasulullah ne shi ba za a rubuta wannan takaddar ba a rubuta Muhammad ibn Abdullah a rubuta Muhammad dan Abdullah bazan su ne ce a goge rasulullah inna alaihi wallahi ba zai goge rasulullah sun sha nuna masa aka goge irza abdullah ibn abdullah shi ke na ka'idar ta farko manzon Allah sama ya koma maka ba zai yi izira ba ba zai yi umara ba bana ya koma madina ba zai yi umara ba bana haka rubuta haka na biyu ya dawo baɗi ya umara idan zai zo ba a yadda ya zo da ko ta kocin bara ɗaya ba in zai zo da wani abu a riƙe a hannunsa to ‘yan sanda da matafiyan larabawa suke riƙewa ita kaɗai a kai zai zo da ita zo sun ce a rubuta ya yadda idan wani kafirin maka ya koma madina to manzalin su kuma zai dawo musu da shi a matsayin ya musulunta to za a mai da shi idan wani musulmi ya tashi daga madina ya koma maka to su ba za su dawo da shi lokacin ya ce a rubuta da a rubuta sai ne ai Allah ya sanar da shi abin da zai faru nan aka rubuta takarda aka aka aka aka suka yadda to kafin ai wannan sayyidina Usman ibn Affan yana can sai aka zo aka yaɗa gulma cewa an kashe sayyidina Usman a Makka manzon da sun ce wallahi in sun kashe sayyidina Usman to dukkanin mu sai dai mu kare duk wanda ya yadda mu yaki ya zo ya yi mun a kai manzon sama ya yi haka sahabban su suka rika ba shi tabba to abubakar na ciki sayyidina umar na ciki sayyidina Usman baya nan an ce shi aka kashe za a yaki da shi manzon sama ya haka yace haji yadu usmana yace wannan hannun sayyidina usman ne malamai suka ce daga nan Allah nuna masa cewa sayyidina usman ba da rasu ba to kaga wannan hannun manzala Allah sallama yace wannan shine hannun Usman na daman fa ya daga na daman yace wannan hadihi yadu Usman ce wannan hannun daman shine na Sayyidina Usman sai haka ne ba makansa tabi tabba ana nan ku sai ga Sayyidina Usman ya dawo aka ce an ce kai dawaji sai sai sai na Usman ya ce bi sama zalantu su wanda suka yi wannan da ba sai da ta da ba ai ba zan yi umara ba manzon Allah ta sama bai yi ba to wannan abin da ya faru na wannan mubaya'a shine Allah ya ba mu labari a cikin suratul fatiha ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين hakika Allah ya yadda da waɗannan mummunan laqad radiyallahu anil mu'minina wannan lamun din malaman lugha lamun ce da suke cimta allamul mushiratu bil khatmi lamun ce da ke fa'idan tadda kansuwa sannan ga qad laqad radiyallahu laqad radiyallahu hakika Allah ya yadda anil mu'minina da mu'minai idh sunaka tahta shajarati a lokacin da suke maka mubaya'a tahta ash-shajarati a karkashin bishiyar nan fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu na imani Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu na imani فأنزل السكينة عليهم سيسقم مسجنا سوى وعذابهم فتحا غريبا سنن يساكا مسجد ونبجه شن na نقطة قطع shine shekara ta bakwai sai gashi aka je aka yi umratul kuma aka yi fatu khaybar wasu malamai suka shi shine al-fatul wasu kuma suka ce sai bayan shekaru biyu da aka yi fatu makka ku da kuka zo an hana ku ku yi sai gashi manzo Allah sama ya tsaya a garin a tsakiyar makka a ɗakin ka'aba yana jawabi yana cewa duk wanda ya shiga ka'aba ya tsira duk wanda ya shiga gidan sai na abu sufiyan ya tsira a lokacin sai na abu sufiyan ba bai musulunta ba ce duk wanda ya shiga gidan inna ta gwaggota shi ma ya tsira gari sai ga shi gari ya dawo hannun manzo Allah ta sallama Shi ne fathul qarib wa tabahum fathan qariba Allah ya saka muku da fathan qariba ya saka muku da wani cin nasara na kusa kusa to shine ma da yake cewa yan shi'a ba su isa su musa cewa sai abubakar da umar da usman suna cikin waɗanda suke wannan mubaya'a wa anna allah akhbara bi annahu qad radiya anhum kuma allah ya ba mu labarin cewa ya yarda da su wa alima ma fi qulubihim kuma ya san abin da ke cikin zuciyarsu na imani fa kaifa yaliku bi shi'ati ya ai bai kamata ga yan shi'a ba بعد هذا bayan wannan an yakuru habarin khabarin Allah ta'ala kafir shi ma labarin da Allah ya bada Allah zai yi ƙarya ne ya ce ya yarda da su daga baya zai ce bai yarda su bane amma in shi a suna da wata akida da suke ce mata al-bada'u aqidatul bada'i aqidatul bada' a wajen ƴan shi'a kuma yahudawa na da wannan akida shi akidar na cewa Allah kan yi wani abu wal iyadu billah daga baya sai ya gane cewa ba daidai ba ne sai ya canza wannan abu wannan aqida sunan ta aqidatul Bajani. yadda ƴan shi'a suka yi da aqidatul taqiyya haka suka yi da aqidatul Bajani. a cikin da su ga sunan tsakaka wai ai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da da ne amma daga baya bayan annabi ya rasu sun canza sun canza sun kafirci to daga duk waɗannan ayoyin da zaka ja mu dan shi'a cewa Allah ya ji da sahabban Annabi sallama sai ce ai da ne ya yadda da su ne kafin Annabi ya rasu amma bayan Annabi ya rasu duk sun kafirce Allah haka Allah Allah ake ma wannan cin kata wa yazumuna khilafahu wa yazumu khilafahu ai bai kamata su tafi tsakanin wannan abin da Allah ya tabbatar ba baka annahu ya kulu kamar ɗan shi'a suna cewa an ta ya rabbi la alamu, anhum ma alamu. kamar suna cewa ne ya Allah kai baka san abin da muka sani game da sahabban nan ba haka suke ambatawa wanda ya zubi dama ne ta Allah ka tsare to wannan aqida ce ba su isa su musa wannan ba ko ko waɗannan ayoyin ba su ne in sun ce ƙur'anin mu suke aiki da shi to kaga ga dai ga abin da mu ƙur'anin mu ya tabbatar waɗannan mutanen suna cikin kai hadisi ma wannan sama sai fassara wannan aya Ke ce dan yali jannara rajulun a wata riwaya ahadun baya tahta shajarati lan yali jannara rajulun aw ahadun baya tahta shajarati wallahi duk wanda ya mubaya a ƙarƙashin wannan bishiyar ba zai taɓa shiga wuta ba ba zai taɓa shiga wuta ba to kaga laqad radiya Allahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وعذابهم فتحا قريبا tambaya ta 67 kuma anan zamu tsaya insha Allah mal yace nama na shi'ata yataqarrabuna ila Allah bi sabbi kibar sahaba a lokacin da muke samun sahabbai kai yan shi'a afwan suna ibada da zakin manya-manyan sahabbai Zakin manya-manyan sahabbai a wajen su ibada ne domin daga cikin tasbihin daga cikin zikirin da na safe da yammaci akwai la'anu sanamai quraishi wa ibnatayhima wa man nasarahuma wa azarahuma wa awanahuma duk ta da maraice in dan shi'a ya cika dan shi'a sai wannan la'ana safa da maraice Allahumma la'an qanamai quraishi wa ibnatayhima wa man nasarahuma wa azarahuma wa awanahuma in sun ce kwanaba ƙuraishin suna nufin sai na abubakar da umar tsakira ba su koyewa gumakan ƙuraishawa abubakar da umar da ‘ya'yansu guda biyu aisha radiyallahu ta'ala an hada nana hafsa radiyallahu ta'ala anha wa ban nasara kuma da duk wanda ya taimake su wa kuma ya koyi bayan su ya karfafe su wa kuma ya taimake su dai duk ino Allah tabbata akan waɗannan. haka zikirin yan a yake na zafi da maraice haka suke to wannan aƙida ce ta su wa ana ra'atihim al rashidu ar-rashidun a cikin waɗanda yan a ke zagi kuma suna a illada suke samu a gaba gaba akwai manya-manyan sahabban nan guda uku wanda su ne hadisofin annabi sallallahu alaihi wasallam rashidai shiryayyu abubakar da umar da usmanu mala ya ce la na ji sunniyan wahidan ƙalubale babu wani ahadu sunna fara ɗaya ya buwa wahidan min ahalin baiti da yake zagin ahalin baiti ɗaya daga cikin ahalul baiti babu wani sun sunna fara ɗaya da yake zagin wani ahalin baiti wannan ƙalubale ko a cikin waɗanda suke rubutu a cikin malaman magabata da waɗanda suke da rai suke rubutu kalubale ne a kawo wani malamin sunna fara ɗaya da ya ko kuskure ɗaya ya zagi wani daga cikin alim bai babu amma su a wajen habban manzo Allah sallama in an zage su ma lada za a samu amma babu ahli sunna fara daya yake zagin wani daga cikin ahlul bait hubbu sahabati wal qarabati sunnatun alqa biha rabbi idha ahyani injika afani shi hubbu sahabati wal qarabati sunnatun shi san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da san gidansa sunna ce alqa rabbi idza ahyani wadda nake fatan in gabu da ubangiji na saboda na yi ta idan ya rayar da ni bayan ya kashe bayan ya karɓi raina wato ranar tashin alkiyama cikin abin da mutum zai nuna ma Allah cewa ya yi akwai san sahabban annabi sallama da kuma san ɗan gidansa yana cewa الجميع نشوى حب الصحابة كلهم لي مذعب ومودة القربى بها أتوسل في سنة عبان النبي قباكي ينسو wannan aƙida ta ce kuma ina neman lada akan wannan haka san ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam eh. shi ya sa kafani yake da yan shi'a rabbi yake cewa yake cewa yake cewa abin da menene eh, eh, inna rawatib shabbu man wasi'a al-hazm min kulli insin nafiqin aw jani حق النبي وخونوا أصحابه وغموه بالإفك والبهتان يتي إن الزواجر كاجع شيئة شر من وضعها سوني ما في شر وأن تسبك عاقب الخسع أتجمع للتعلى حق النبي sun yi iddiyayin wai suna son annabi amma wa khawwanu ashabahu amma suka ci mutuncin sahabbansa wa ghadawhu bil ikki wal buhtan suka jefi sahabban manzo Allah ta sallama bil ilmi da kiran kanya wal buhtani da kuma kaje suka musu kaje abinda ba su yi ba suka sa suka ce to wannan wani ke bal yataharrabuna ila Allah bi hubbihim ahlus sunna suna neman kusanci da Allah ne ta hanyar san yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka zama ahalin sunan gaskiya sai ka so in gidan manzo Allah sama ga baki ɗayan su duk ahalin sunna da zai yi iddia'in ya ce yana son sahabban annabawa amma yana faɗa da ƴan gidansa to ba ahalin sunna ba ba shi ba ga littafan mu na ga littafan malaman mu ba ke shekul samun jami'a ba da ya zo baya baya ka koma baya ɗan irin su al-imamul as-sahani cikin littafin sa at-tawhid irin su al Ibn Manda a cikin littafin sa at irin su al Ibn Khuzaimah a cikin littafin sa at manya-manyan malamai waɗanda suka rayu karni na biyu zuwa karni na uku malaman ahalin sunna mutum ya koma ya gani tafan su ya ga abin da suka rubuta ba shi ku littafin jami'a ba da ya rayu a karni na shida ba shi ba kakka ɗauko littafin shi ku jami'a ko ɗaya ka aje su gefe guda waɗannan tumatuman littafan da shehu da samun jami'a ya yi ma musulunci hidima da su to kai ka aje su gefe guda ai yanzu yan sha in za su yi rubdugu ba wanda suka fi ma rubdugu kamar shehu da samun jami'a kamar shi kaɗai ne malamin sunna a duniya shi da ya rayu karni na shida koma baya ga manyan manyan malamai irin su al-imam abu usman al-sabuni irin su al-imam al-barbahari duk ga sunan malaman mu irin su al-imam al-lalatai sun malaman aqida ne sun rubuta littafan aqida daga littafan irin su shan sunna littafan su suna fi at-tauhid fi al-asma wa sifat irin na al-imam al-baihaqi duk littafai ne da malaman mu suka rubuta na farko farko malaman sunna kaje kaje da suka yi bayani akan san ɗan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ke ku lissafi tafiya da ya zo daga baya baya ba Ba ba shi abin da ya za shi ku lissafi tafiya mu tsone musu ido shi ya zo a zamanin da shi a cike shi ne tana da gwamnati ba a lokacin da shehu samu jami'a ya ya rayu akwai shi yadda iran take yanzu suke da gwamnati da lebanon eh, kungiya ta fi gwamnati ƙarfi. inda ya hizbu shaitan ta ta ta ta ta gwamnatin bayu a gwamnatin lafdar kan sai gwamnati ta ba da doka Hassan Nasrullah ya ce ba za a bu haka ake rayuwa ba a Lebanon ba shi sa kullum sai gwamnati ya tashi a Lebanon kullum mutane ashirin talatin arba'in a kashe a banza kuma waɗannan miyagun mutanen sun shirya wannan siyasa ga Siriya nan سيرية قمت لسينش نصيرية فن نصيرية بشار الأسد النصيري العلوي ما يا أخوي وقرع سينشي آنيش في عجب في عجب تقوم تمنع ما تتجدع هنا شن الدينس لا هنا تلبس مشي بسام جميع إذن وانا ينين يسنسي كان kuma ya rubuce rubuce masu yawa a kansu ya bayyana makirce makircen yan shi'a da na da da na zamaninsa kai hadda wanda kila ma zai abu nan gaba وهذا ما لم يستطع الشيعة إنكاره wannan yin shi'a ba su abinda ba za su iya inkari ba kenan su ce ga wani ahalin sunna yana zagin ahalin bai babu walau bil ko da karya eh amma dai za su iya ƙarya ya kamata malam ya ɗan cire wannan shi illa kadiban ko illa bil kadib sai dai yin ce ƙarya ƙarya kuma za su iya yi tunda ba a yi ba su shi a yi Allah ka shirya da mu za mu tsaya a nan insha Allah Allah ka shirya da mu Allah yi bada dambakatar a rayuwa ka ji kan waɗanda suka mutu a cikinmu wanda suka gabace mu a rasuwa Allah madaukakin sarkiya gafarta musu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in نعم، بيتم tambaya zuwa ƙarni na bakwai a yi ƙarni na shida zuwa ƙarni na bakwai ya rayu ba ƙarni wata ba ƙarni na bakwai zuwa ƙarni na bakwai ƙarni na shida zuwa ƙarni na bakwai ya rayu to shi shugabanci a musulunci yana da tsari abinda malaman siyasa su ke cewa ne abin da yake wajibi ne a zaɓi shugaba na musulunci kuma idan ya shiga ofis ya hukunci da abin da Allah ya sauka shine abin da ake nema amma hanyar da za a ba a zaɓi shugaba da musulunci bai ce dole ga wata hanya fara ɗaya da za a ba a zaɓi shugaba ba iyaka sahabban mazan sama sun lau'an hanyoyi na farko akwai wannan hanya ta ashura a kafa kwamitin wasu mutane zaɓaɓɓun mutanen kirki da ake ce musu ahalin hajji wani asad zama sun zaɓi shugaban da ya dace ko shugabanci musulmai mun gane kuma su ahalin shuran da a cikin suke zaɓen shugaba mun gane in aka ce waɗannan su ne ahalin shura shura Mun aka ce ahalin shura misali mutum ba da cikin su za su zaɓi shugaba za a ahli shugaba ke sannan akwai wilayatul ahad ya halatta a shugabanci wani shugaba zai rasu ya ce to yana ishara idan ya rasu ya zaɓa ma al'umma wani saboda ya da shi da ya halatta kun gane sannan ya halatta a zaɓi a samu ahalin hajji wal aqad su zama ba a cikin su za su samu shugaban ba su ne suke da dama su kallo wannan su kallo wannan su ce wani ya cancanta ya zama khalifa kun ga bambanci tsakanin ahadul hali wal aqdi da ahadul shuwa a jawabi na na zuwa da tafi da su da A ashuha a cikin su suke zaben shugaba da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kafa shuwa su shida a cikin suka fitar da shugaba suka zaɓi sayyidina Usman ibn Affan ya zama shi ne shugaba to sai kuma ahlul hajji wal aqd su ba a cikin su za su zaɓi shugaba ba dama wasu dattawa ne a cikin al'umma duk lokacin da aka rasa shugaba na musulunci su suke da damar su ce to wane ya zama shugaba bayan sa kuma sauran al'umma su masa mubaya'a su yadda da cewa shugaban su kun fahimta wannan tsari da ake tafiya a kan tsarin na demokuraɗiyya tsari ne da aka so a yi da su taimaki shura amma ba su ce da eh ba daidai yake da shura ba domin shura mutane ne ke fatattu mutanen kirki a cikin su fitar da shugaba shi ko tsarin da demokradiyya sai aka ce al ne da ghalib hukunci abin da shugabanci na tabbata ne ga waɗanda suka fi yawa masu yawan nan ko mutanen banza ne ko mutanen kirki kamar yadda dai kowa ke gani a demokradiyya yanzu mutane sun ga dama mutanen kirki su ittifaki yanzu misali a masar abin da ya faru watanni shida da suka wuce ai wasu mutane ne suka fito sojoji suka ziga su aka haɗu da 'yan iskan gari suka zo suka ce ai ba sa son kurti ba sa son ba sa son shi gaba mahaddacin alƙur'ani mahaddacin alƙur'ani farfesa na jami'a injiniya a kusa kusa ba ba wata ƙasa da suka shugabancin da wasu shugaban kasan da mursi ya cika kwanaki don mursi har suka mashi juyin mulki waje da gida a gidan haya yake da wuri kuɗin iskan gari aka ce wai an tara mutane miliyan ko nawa wai sun fito sun ce ba su san shi shi kenan dama sojoji suka ziga su da su da munafikan gari aka haɗa aka ce to ba a san shi ke sojoji suka ce sun ba shi awa arba'in da takwas ya sulhunta da waɗannan mutanen da suka zubo su ai munafunci ke tafi da duniya da abin da kake gani a shirye yake munafunci ne ke tafiye da duniya nan wai sun ba shi awa ashirin da arba'in da takwas na biyu ya dau mataki ya shirya da waɗannan ko su kuma za su yanke hukunci shi ke suke na kawai suka ce sun yi juyin mulki har wannan yin iskan gari ne ba mahaukata wanda sai yanzu suka gane sun yi asara sai yanzu da suka gane sun yi asara kuma yanzu suna kuka suna a sako shi an kama shi ba san inda aka je aka kai shi ba har yanzu to kage sharrin demokradiyya da kare da doki da kabuwa da ɗan dauda da ƴan iskan gari da tsinannu da lalatattu duka idan suka haɗu suka ce wane nake so to shi zai ci yanzu a america ka isa ka fito a matsayin na shugaban kaza ba ka ce ka ka yi da luwaɗi ba saboda yan luwaɗi kungiyar su na da ƙarfi a masa a america in ka fito ka ce ba ka san su kana faɗa da su to da wuya ka ci zaɓe a wata jiha ka duba wannan sharrin mutanen yanzu ko a cikin al'ummar mu a nuna wani a cikin ɗan luwaɗi ne Karshen ƙasƙanci ai ya kai gare shi da lalacewa to su a wajen su waɗannan ƙungiyoyi wani suka fito suna zanga-zanga suka ce ba su san to ba za ka ci zaɓe a ne rike ka lalatacciyar ƙasa to kaga bambancin da zaɓen demokuraɗiyya kenan da tsarin shugabanci da musulunci ya ada mun gane ai to to to to to wannan kenan to amma nan musulunci bai ce mutane shi kenan su rungume hannu su ce a tunda dai demokradiyya ta haka take shi kenan su bari kuma in iska to ai mutanen kirkin su ma suna da yawa su fito su cincida wani su fito su cincida wani yadda shedanu suka fito suna ma Jonathan campaign cewa sai ya zama ya sake yin mulki 2006 mutanen kirki su kuma su so ce ba su sanki yanci ne na kowa kasa ka ce kana kan wani ko ba ka sanki. sai demokuraɗiyya ce aiki Kuma na da yanki in wasu sun fito sun ce sai ya yi wasu kuma sun fito sun ce bai san da ya yi ba zai yi ba zai zama nau'i na dolanci shi ke na mutanen kirki za su jira hannun su ce a ah, ai shi ke na abari tun da dai abin ya zama ko ka ce ka kaya ga katin ka ka zama ta kai ka ce kaya ga katin ka ya ga kati a tawalli yau mazahaji ne ka ce ka kaya kaya ga katin ka saboda wani bai ci ba ana gama gugun maya ne wa abu da rabbaka hatta ya ake ka lekin ke ta bauta ma Allah har sai mutuwa ta zo maka al yaqinu al mautu sadaka mutanen banza suna fitowa a rediyo suna kan kai sai mutanen kirki kuma kuma suke fitowa su kuma su bayyana ra'ayinsu a to shi kenan sai a fito da bindiga a ce ko sai kowa ya zaba an ba ranar zabe ka abu ka aika ka aika ka aika zabe a fito kawai a ce to kowa ko bindiga kowa ne shi ke kaga sai ka zaɓi wani tunda kana jin tsoron bindiga amma ba yadda za a ce wasu suna fitowa a rediyo suna wani campaign sannan kuma wasu a gefe guda su kuma za su fito ko ba da demokradiyya kenan daga cikin ka'idodin demokradiyya suna cewa ar-ra'ayu yu'aradu bir-ra'ayi ra'ayi ana gwara ne da ra'ayi in wani ya fito ya ce kaza mu kuma ya fito ya ce a shi ke wanda suke muna yi wannan suke mamaye to haka ake balanci waɗanda suka fi yawa to su fi su ci daga musulunci ba sakarar addini ba ne in yadda demokuraɗiyya za ta fito musulmai suna da damar da za su iya shiga yi abin da za su yi daidai gwagwado domin tabbatar da tsari daidai gwagwado wanda zai samar da adalci a kwatanta ma mutane shugabanci na gari abin da ake fata ke shugabanci na gari ake nema ka aje komai ma gefe guda ina shugabanci na gari a Najeriya Ka dubale ne wannan ayi. na shugabanci da gaisu ina ce har yanzu yan poli suna yajin aiki har yanzu yan fce suna yajin aiki kwanan nan wasu ma'aikata daga cin ma'aikatan asibiti suka koma yajin aiki manya-manyan likitoci gabaki dai sun yajin aiki rafidan doctor sun yajin aiki asu malaman jami'a sun yajin aiki yan fansho ba iyaka yan fansho waɗanda suke ta mutuwa ba a biyan su kudin kudin su tituna ga sunan sun farfashe sun lalace a ƙasa to ji wannan shine ji a ce wai ba za a fito a a yi bayani ba wanda zai je ya je a je ya je shi yana can wancan ra'ayin ya je ya nashi mu ko muna namu gefe guda sai dai dukkan mu za a kashe mu gabaki ɗayan mu a ƙarar da mu sai a shugabanci waɗanda ake son shugabanta wata kuma ba kwan abu bane kashe mutane don a tabbatar da ra'ayi ba baƙon abu bane a duniya miyagu su abin da suka ɗauka kawai shine in ka saba musu kau da kai in kuma sun kau da kai musu kau da ra'ayi ba قد يقتل al العقائد والأفكار لكن الأفكار والعقائد لا تقتل سائية كشما سرعي da masu wani tunani da masu wata aƙida amma baka yi zan kashe kashe wani mutum ɗaya a cikin al'umma don yana da wata fahimta ya saba maka a fahimta ka ake ki wallahi ka kashe wannan fahimtar raya ta ma kai ka yi tallata a daidai wannan lokacin wani zai fara bincike da ta shi to wannan ma wani mai wane ya aka kashe shi sai shi ma ce to shi ke ko kaza ne shi ke yanzu wannan ba kashe shi aka yi ba mufti da na buga misali da shi shugaban kasar masar da aka yi masa juyin mulki bayan an masa juyin mulki ana danganta shi ai cewa ake mai mai tsantsauran ra'ayin addinin musulunci ko to yanzu nan da ake nunowa a talabijin ɗin aljazira da sauran gidajen talabijin marasa ɗan kwali suna cewa sai mun ya dawo marasa ɗan kwali har da kiristoci akwai wanda ran nan daga an yi tsira da shi aljazira ƙungiyar sun sa wa ƙungiyar suna almasihiyun fiddalin ƙila mu suka ce su kiristoci ne amma suna faɗa da tulin mulkin da aka yi ba mu to shi ne shi ne sai sai sai ka ce ka kashe mutane ka ka kashe abin nan wai ba za shi ke nan sai a mutu gabaki da kun ga sai ka kashe kan kashe wani lokaci wani zai ta yace duk wannan ba bakin abubuwa bane a cikin a cikin al'umma su kuma miyagu tunana miyagu ba za su fasa ba to na kirki ma ba za su fasa ba kuma wal ayyamu duwalu wallahi sunanullahi duwalu ka'ida ce Allah bai alƙawarin cewa zai zartar da kullum mutanen kirki su za su ci nasara ba Allah bai alƙawarin haka ba kamar yadda bai yi alƙawarin mutanen banza su za su ta nasara duwalu juyawa ne yau gare ku gobe ga wasu haka Allah yake abubuwan da ke tafiyar da sunnar da domin ya nuna maka cewa duniyar nan ba za a dawwama a ciki ba ba gidan dawwama bane gidan jarabawa ne gida ne da Allah ya halicce mu dan ya gwada mu a ciki ya ka kai fata Allah ya saka ci jarabawa Allah amma cikin jarabawa ake kuma ka roki Allah Allah ya Allah ya jaraba ka da abin da zaka iya ci sannan a jarabawan nan Allah ya saka ka zani shi ne domin yanzu muna matsayi ne na zami zamiya ake ciki zamiya kala-kala da wannan da ake ba su kuɗi su ce da al'ummarsu daga cin malaman addini akwai su na faɗa shi jiya da asuba a nan da ne jawabi ne ta'aziyya kashe malam awal albani na faɗa cewa a jarida katin da ya wuce aminiya ta kawo labarin mutanen da aka ba su kuɗi su yi addu'a tabbatar jonathan a mulki a bauchi mutane dubu shida an soke alƙur'ani wajen dubu ɗari ko da nawa suka fige da fada a kan kuɗin da za a raba bayan an gama karatu a rarraba musu naira dubu ɗaya sun sun zo da niyyar wani alaramma da aka jira da shi ya ce su abin da suka zata za a ba su alal akalli dubu hamsin sai ga sun ige da dubu ɗaya wasu ba mu da dubu ɗayan ba wasu daga Nijar aka ɗigo wasu daga jari, wasu ba kuɗin mota yanzu wanda ya zo ko daga Kano zuwa Bauchi dubu ɗaya ne za ta mishi ba za ta kai shi ba kuma na in ya miƙa bai da na fiyo wata wani alaran moli kuma wallahi an san mutanen da suke waɗannan abubuwa, sunansa a fili yake ana barin su kowa ya san su ai a jarida ku je ku duba za ku ga wane ne shugaban kiran taron ba zan faɗi ba ku je ku rubutun da yan jarida sun rubuta ku je ku karanta a miliya ta satin da ya wuce ba wannan juma'a ba wancan juma'a ko suna na sannan wasu sun fito a rediyo ranar asabar mafi yawancin ku sun ji kun ji su wai jonathan goodluck sambo mai ulama media horo saboda sharri wal ulama amma alhamdulillah ba alamar malaka a tare da su dan akwai nan ko bismillah bai iya faɗi bismillah wallahi ba sharri nake masa ba wallahi bai iya faɗin bismillah bismillah mutawwala bai iya ta ku ji yin waɗannan fitinan a ƙasa haka za a yi ta zama kuma a yi shiru sai a tsorata mutane a ce za a kashe mutum ko a kashe shi wanda yake ganin zai dawama a duniyar nan ya dawama in ka kashe wani ko ka kakashe mu to kai sai ka dawama a duniya sai ka dawama a duniya za ka yi ka gama sun zai yi ya gama ya mutu a banza a wadakance kuma tarihi ya tsine masa albarka da waɗanda ake ba su kuɗi su sai da mu cutar da mu a ci gaba da tab a ci gaba da kashe mu ana walakanta mu kuma ƴan uwanmu ne masu cewa su musulmai ne suna kalmar shahada da ba su tuwo suna cikin ta lalace ko a mutum alƙawari alƙawarin kudi ko alƙawarin makami wasu ba alƙawari ba aka musu ba wanda aka musu alƙawari ga suna canza jam'iyya ba mu jam'iyya muke magana a kai ba duk jam'iyyar da suke ciki ba mu zargin kowace jam'iyya manufarsu ɗaya amma akwai yaƙi da ya bayyana an san akwai inda in ka koma da suwa na ake shi ne abin da ake mu bayan siyasa ba ne ba mu da jam'iyya ko taɓa cewa a zaɓi wata jam'iyya ba sai dai a zaɓi mutum to duk jam'iyyar da take goyon bayan ƙarni shi ne ake son ake gudun a faɗi yayi to ba mu tare da ita in mun mutu a haka to muna fatan za mu je gaban Allah subhanahu ta'ala muna da hujja ta kare kau amma mu goyi bayan kafiri makiyin Allah sannan mu je gaban Allah la ba mu da hujja in kuma mun sani mun karanta in ya sani ya karanta kuma ya tawallahu minkum fa innahu minhu shi kenan sai mutum ya je Kan abin da za a ba shi, kwana biyu shi nan ya kare ka dawo al'umma kana kyamarka tana tsinye maka ta Allah shi ne ta wannan tsarin musulunci ba wawan addini ne yana da wannan eh, kada wani ya ce a yi ajiye makwarafiya shi nan, shi ya koma ke. a'a a cikin demokradiya za a iya tabbatar da manufa eh. Allah ya shirya ta da subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta